Jama'a Assalamu alaikum bar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. a ranar juma'ar da ta gabata mun samu tattaunawa da manzo mahmudi mai bayar da horo zuwa 'yan kokowar jamhuriyar nijar a yau cikin wannan shirin za mu ji ci gaba da wannan hira da muka yi da shi da ma kawo muku wasu hira da ke can daban da suka shafi wasannin motsa jiki abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin da yau sai ku biyo mu To madalla a wasu kasashen yammacin Afirka masu ruwa da tsaki dangane da batutuwan da suka shafi wasannin motsa jiki na ci gaba da nazari domin shawo kan wasu daga cikin matsaloli da suka haddabi wannan sashe ko kuma wannan bangare. Mu leƙa fagen kokowar gargajiya kamar yadda aka ji a makon da ya gabata mun samu tattaunawa da coach ko mai bayar da horo Manzo Mahmudi wanda ya fayyace mana dalla-dalla irin matsaloli da yake fuskanta a duniyar kokowa. To inda uwayen yara za su gane wannan kai da kan kama ma yaranka cikin wasannin da yake yana shi da kanshi ina ne kake kama shi jigon a ya yi karhi waje kaza ko da wajen karatun shi ne ga a ko wajen karatu ne a biskan bangare kaza yaron na yana fahimta yana da ilimi na wajen kwace mu duba ta wani sashi yanzu birnin ya mai babban birnin yamai idan aka duba da an ce karfe hudu ko da zaran karfe biyar za ka ganin matasa wasu da balina ga hannu an saman kekuna wa'ansu kuma suna zuwa ma filayen wasa domin yin atisayi za a yi cewa gwamnati ya dace ta bullo da wani sabon shiri ko in ce wata siyasa ta janyo hankulan matasa a yau gani yadda ake samun haka a wasu kasashe eh, jayo hankulan matasa yau ni sai in ce maka faɗi Nijar ga faɗi alhamdulillah matasa sun gane abin sun san abin da suke so illa a tsara hanyoyi waɗanda matasa za su yi amfani da shi hanyoyin da za mu aza su wanda za su bi su ci su yanzu za ka ɗauka matasa sai ka ɗauka an ɗauki kaf karkab biranen man ka ɗauka kai har ƙauye in ka in ka ɗauka za gani har balo har ka wani wani duk wanda abubuwa zai gani inda baka tsammani sai ka je ta da matasa suna na ya ne zami mu tsara duka wannan yadda abin zai amfani ga kasa ya amfani ga matasa su kansa matasan da suke wata su da kansu ya kamata su da kansu yi tsaye daka ganin cewa an samu hanyoyi waɗanda za su yi sa su ci amfani wannan uh, wasanni da suke yi to amma wata matsala akwai matsalar nuna son kai ko in ce ana nuna bangaranci wani bi kamar yadda ake samu watakila bangaren kwallon kafa wasu na koka da cewa ga wanda ya dace a doka ba a doka su ko kuma ga hanyar da ya kamata abu ma domin cin nasara sai a kaushe ya kuke kallon wannan tsokaci eh wannan duk wasu kurakure ne waɗanda ya kamata a yi maganin su saboda kamar wani shiga cin aiki wani shi yake sa wannan duk inda za a bari waɗanda suke ba da horon nan su yi aikinsu to ba a samun matsala amma yau ka ɗauka ce ko kowa ce eh, eh, eh, balo ce ko me zaka samu a wasu waɗanda su ba horo suke bada amma zo su yi tsaye ganin cewa a'a sun yi so a sa wani da wani don saboda wasu dalilai suna da wani mafaɗa a shi yawa sai suka gani suna sa kansu cikin aikin masu ba da horo ko kun taɓa fuskantar wannan matsaloli a wannan ai sosai ma ko dan babu dan karamin misali ban yanci maka kaza kaza kaza wannan amma abubuwa ne waɗanda yau zaka dauka dauki eh, ko gargajiya dan kokowa goma za ka sa in muka zo shampiyona na na Niger dan kokowa goma ne za ka sa sannan ka sa biyar sekur sukun direba wurin sa goma nan za ka gani tun ka hankoto daga cikin ja ana ta sai a sa wani a hudu wani a sa wani a hudu wani ko sai an zo a je a ce maka ma an ta wurin malamai an je an yi kaza an yi kaza an yi bincike wani ya haiwa na sa wani ya haifa sa kaka za ni da nake ba da horo muka zo muka horo na horo yan kokowa sati biyu sati uku ka ta ka ce a wani can ke can ke za zuwa buga kasa ya ce wani ya haiwa na sa wani ya hina ma sanin yan kokowa kenan sai a sa maka wani a bar wani ya kama muku haka din wani bi ana cimma nasara ko ko rashin nasara a'a saurara ka shi in kana so ka samu lahiya abu sai ka ce eto eh za a yi haka na amma kai da ka san kai kake da ekip din kai abun ya shafa sai ka zo kai kalasaman yadda kake tsammanin hakanan ne hakanan ne kai tsakaninka da Allah in kai fi sabilillah saboda kai in iyayu kai ne za a ce in bai kai ne in aka zo aka yi nasara lokacin za su aka yi nasara amma daga abu bai yi ba za a ce a ah, kai kai mai bada horo ai kai ne kai kai kaza kai kai kaza to shi yasa kake gani duk in suke wannan dumuma nasu daga baya karshe tun da kai kake da karshe kake rubuta da karshe in har ka san kana da karin fada wani bai yin haka nawa dole ka musu yadda suke so in kana so kai kanka ci gaba da aikin ka amma wani bai yarda Coach kafin mu je ga tambayar ta karshe lalle kun bayyana wasu daga cikin kalubale da kuke fuskanta kuma shugaban hukumar kokowa ta Nijar shi ma ya tabbatar da cewa lalle ana gab da soma ko in ce kawo sauye-sauye na ganin lalle an inganta kokowa a Nijar. A yau akwai wata makaranta wadda muka sani a Nijar da ake kira ENGS. kuma wacce ke bayar da horo zuwa ga malamai masu ba da darussa a makarantun ne musamman kan wasannin motsa jiki. yaya kuke kallon ɗalibai ko in ce da ke malamai da ke fitowa daga wannan makaranta ganin lokacin ku kun samu horo wanda ya dace kuma an samu ah, matasa da suka fitar da sunan Nijar a kasashen waje. To masha Allah kayan maganar lakwalo da take ba da horo inda ake samun malamin makaranta masu fitowa suna ba da horo bisa kan harkan wasanni na motsa jiki. To ni na barta yau da shekara 25 da suka wuce. Lallai tana ta kokarin ta kawo gyare-gyare yadda za a ba da horo daidai da yadda kasa take bukata eh, ko yanzu in ku ɗauka ga hali yanzu ana cikin a tsara-tsara ana cikin mm, reform kamar inganta kamar inganta wannan an saman a cikin wannan lakwal ga ko mushani musamman da ake dakowa suke dawa su da kansu duk shekara suna zuwa sana wannan horo tsawon shekara akwai masu zuwa kamar duk lokacin hutu na eh, kwana goma kenan za a kiro mushanni a kawo su su zo a ƙara ba su wannan horo a na wannan makaranta har tsawon shekara uku suna yi sannan sai a samu digiri a su fisibila suna bakin kokarinsu a yanjes suna iya gurgudu bakin kokarinsu sai dai kasan aka ce dambu in yawa baya jin mai dole akwai kuma private private wanda aka buɗa masu zaman kansu inda aka buɗa wanda mutane matasa suna zuwa can ma suna samun horo amma ya kamata a ce gwamnati kuma ta ƙara duba ta ƙara sa ido bisa kan makarantun da ake dan saboda ganin wani irin horo ne ake bada dan in ba a samu horo ba ingantacce to banna ake barantana karantar da bangare na wajen motsa jiki jiki ne na ɗan adam yadda kasar likita haka yake ya kamata a ce mutum ya samu horo yanda zai iya canza yanayi na dan adam wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi A ɗaya wajen jamhuriyar Nijar ta tura da 'yan gudun keke ko tseren keke a gangamin ƙasashe da ke amfani da harshen Faransanci da muka sani da Farankofoni. Mun samu zantawa da wasu daga cikin su. Sunana Aminu Gado. Daga Nijar. Wani gari? Nyame. Mun zo wajen wasa ta Farankofoni. Vrema an yi kwamfala sosai ta yi kyau wallahi mun shi daɗi sosai wallahi. To da aka yi wannan wasa gama ko ina wani matsaya ko in ce matsayi kuka cimma? To wallahi mun yi bakin kokarin mu da Vrema. amma da yake Allah bai bada kasan komi da yake sa'a ce kwa ma mun yi bakin kokarin mu wallahi me sai dai da yake turawa sun abin mu kwa sosai wallahi gashi dai batun ki keke an san Nijar da cewa da jima Nijar ta sha taka garawa a zo a gani musamman ma irin su Burkina Faso da kasashe kamar su Mali da Cote d'Ivoire ya kuka samu kanku ku ce kafin ku zo wannan wuri wani shiri kuka yi na ganin kun shiga wannan gasa wallahi kafin mu zo nan mun shirya sosai wallahi sai dai abu da yake wajen Allah ne kwa komi wajen Allah ne ke hitowa kwa mai mun yi bakin kokarin mu muna tare da nabi malamin sunanka sunana Muhammadu ni keken gudu na nake na siklis eh, Allah da yana bai ba mu sa mun yi kokarin mu duka ba mu sa ba mu ki nasara ba dan shi na mun ka bonga to in kuka koma gida yanzu wani shiri za ku yi na ganin kuntun tunkari wasannin gaba ai mun koma gida mun ya kar shiryawa na mu gani in mun kar zakwa wani in mun tai wani waje muna ci nasara ko ba mu ci nasara mu sake koma zuwa wannan malami gashi dai batun cewa ba ku yi nasara ba hakan kana ganin in ku koma gida yanzu za ku sake koma aiki domin tunkara wasannin gaba sosai dan in mun koma gida yanzu babu zancen wasa ko wani abu haka kawai aiki ne za mu yi sosai wallahi wani kira gari ka zuwa ga hukumomin Niger. to wallahi su dai tallafa mana su sa na hannu saboda komi ana samu ana tallafa matasa sosai za su kama aiki da daraja online to da wanda muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu a nan gaba domin jin wani sabon shirin kafin na a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku wanda ya haɗa mana sauti ibrahim tukur kefi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya